muna roƙon Allah ya kama mana domin a duk lokacin da kace za a gaya mutum gaskiya to sai shi ya yanzu shi kuma ya ja daga ya ce ba gaskiya yake gaya ma ba yana so na ya maka tonon siriri wato yana so ya ci zarahinka ne to daga nan sai ka isko abinda nake so a gaya wa al'umma shi kuma shedan ya sa a yi biris da shi Allah kada ka samu cikin su yan uwa masu albarka ku sani inna yawmal idil adha lalle idin ranar layya min azami Allah tana daga cikin mafi girman kwanaki masu kima masu daraja a gurin Allah yanzu wannan ranar da muke ciki rana ce da ake kira a azama ayyamillah wato tana cikin kwanaki mafi girma a gurin Allah malamai sun ta karantar da mu girma da falalar wayannan kwanaki to wayan nan kwanakin wannan rana ita ce mafi girman su wa huwa yawmun nahar wannan rana ita ce ranar layya allazi kala fihi an sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda annabin rahama tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa inna a azamar ayyami inda Allah yawmun nahar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace mafi girman ke a gurin Allah shine yawmun nahar wato ranar layya ranar suka ita ce mafi girman kwanaki to kaga Allah ya azurta mutum da samun halarta wannan rana wannan ba ƙaramin arziki ba ne da haka malai ce wayan bagilin muslim ya kamata ga musulmi an yi arifa wajibatihi ya yi ƙoƙarin sanin wajiban abubuwan da suka wajaba a gare shi a wannan rana wa adabahu kuma ya san wa'yan mila dubba ne shari'ar musulunci ta ladabta masa fi hazal yawmin mubarak a cikin wannan yini mai albarka hatta ya fuza birizallah har sai ya samu ya dace da yardar Allah wa sawabihi da kuma kun Allah wannan rana rana ce da Allah yake baje kolin rahama rana ce da Allah yake baje kolin gawara rana ce da Allah yake baje kolin yarda tai da amincewarsa da sakamakonsa saboda haka babban abin da ake so ga mutum ya yi ya ƙoƙarinsa ya ribanci wannan rana mai albarka don samun albarka da ke cikin wannan rana duk wanda ke buɗa albarka to ga ranar samun albarka ya danganta ayyukan da ake yi na neman samun abin nan albarkar to su za ka yi tsaye ka zuzimta Allah ki muna jagora abu na farko malamai suka ce mafi girma abin da an wajibi ga kowane musulmi a cikin kowace ibada da zai yi Shi ne an yaklisa niyyata lillah ya tsarkake niyyarsa ga Allah sanin kowa ne wannan rana akwai ibadodi da ake yi to da ake so mu tsarka kadiyan mu a cikin dukkan wayannan ibadodi da zamani menene tsarkake shi shine yi saboda Allah kuma don neman yardar Allah subhanahu wata'ala annabi rahama tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa innamal a'malu binniyat kowane aiki daga cikin ayyukan da mutane suke yi suna gudana ne gwargwadon niyoyinsu shine innamal a'malu binniyat aiki zai zama karamin aiki amma kai a gurinka karami ne amma a gurin Allah saboda niyyarka ya zama babba da yawa za ka yi aiki babba a idanunka amma saboda raunin niyyarka wurin Allah ya zama ɗan ƙarami sauro ma ya yi shi girma amma kai kana tunanin kayan babba ne shi ku Allah saboda niyyarka ba su da kyau Ba ka tsaya ka gyara ta ba sai aiki ya zama baya da girma muna roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan niyya ana imamu ibnu rajab rahimahullah imamu ibnu rajab Allah ki masa rahama yana ce al'amalu la tuqbalu illa bil ikhlas ayuka ba a karbar su sai an yi su da tsarkakakken niyya an yi su saboda Allah tsantsa an nufi Allah da wannan aikin wani mutaba'a aiki ba a karɓarsa sai an samu mutaba'a menene mutaba'a ya zama na kana koyi ne da manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zama da wannan aikin da kake yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya riga ka aike shine magabata ga aike ba wai kawai kaudinka ne da iyawarka da sagwayarka da ganin dacewarka da yawan iliminka da yawan basirarka kake ganin cewa bari ka zo ka yi wannan abin yanzu in kun duba misali da da hankali ake aiki duk wanda ya zo wannan wurin ya kamata ya yi saboda kawai ka shigo wani wurin ibada ka saba da dusar da ka je masallaci ka yi nafila to amma yanzu ga an zo nan an ce a ba a nafila yanzu kana tashi gurin nan ka aza nafila ka zama tus eh wato kowa zai kalle kai ce a ah, subhanallah shi alhaji wani ko da muke ganin kamar ya gane addini ashe bai gane ba ashe malam wani bai gane ba in ba kuma ta ba an sha daga sosai ana karanta da mutane ba a nafila kamin mutane su gane an dade ana ta rigingimu a kai to saboda haka ba a nazila abinda ake so kawai da ka zo suna ta annabi muhammad kawai ka zauna kana zaunawa ka ci gaba da rusa kabarbari da hailala wato ga Allah subhanahu wata'ala yi ta cewa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar wallahu akbar walillahi alhamd wannan zikiri shi ake so kai tai sannan wannan rana an kwadaitar a yawaita sadaka to ga hanyoyi nan na sadakoki da ake yi akwai rasim rasif wanda ake bayarwa sadaka akwai rasim ta ɗari biyar akwai ta naira ɗari biyu wanda wannan kungiyar mai albarka ta bayar da su domin ayyukanta na yau da kullum da abin da ya shahi sadakar layya gashi na ya agaji suna zagayawa idan kana da ra'ayi sai ka bada naira kaɗari kacal sai ka anshi wannan rasil kawai amfanin wannan rasil in ka ansa su yan agaji ka wanke su domin ka anshi rasil in ka gara ma ka ce kawai a je da rasif Ya an je gurin Allah ya haɗa min da sakamako na da rasif da duya ba bani ba ni da bukata da wata rasif ka yi abin ka saboda Allah shi na ana zagayawa dungu da aka kai ma mata kusan dungu biyar mata duka sun sai wannan dungun gida-gida mata suka dinga shiga kuma ko yanzu yana kira ga su mu mata wal fawru da gaggauta a fararru farilla ne wannan dungun da ya kuskure ya shiga masallacin nan ku yi kokari duk ku sai dungun maza da suke nan da wani wanda yake shawara sai an jima zai yi to sai dai ya ga dama in ya ga dama ya fata ku sani a ashaitanu ya idu kumul fakara shedan ya nemi ku alƙawarin talauci wallahi irin wannan rana sadaka na da matukar muhimmanci kuma in za a yi a dibi inda ta yi muhimmanci tunda ita sadaka daraja-daraja ce mataki-mataki ne to tunda haka ne kaga sai kalli inda take da kima da daraja musamman wanda ya yanki rasif ko ya ba da watarsa ta layya ya ba da sadakatul jariya shugaban wannan kungiya ta jama'atu izaratul bid'a wa iqamatus sunna ya gaya wa duk wani shugaba da ke karkashin wannan kungiya da wani limami da wani malami mai wa'azi da wani ɗan agaji da dukkan wani jagora wanda aka amince ma idan ya kuskura waɗannan kuɗin ya juyar da su wata hanya ba wannan ba to shugaba ya yi tirda aikin wannan mutumin to da haka da zaran kai ɗan ƙungiyar ne ana tare da kai na agaji ne kai shugaba ne kai wani limami ne na hamsu salawat mai hudu ba ne shugaban majalisar malamai sakatare yaro na shugaban majalisar malamai wallahi in ka ce makanka waɗannan kuɗin ka ci bala'i sadaka duk wanda bai ba da sadakar nan ya bayar da ita wato yana da ɗarwayayyar zuciya yana da ɗarwayayyar zuciya jagorar wannan ƙungiya sun bayar da sun zama wato abin gwaji kudin nan da ake tarawa da abin nan kwatoci layya an yi aiki da su an gari a ƙasa an gina hotel-hotel na musulunci an gina masallatayya an gina university wadda nan ga ta musulunci za a sa sauƙi 'ya'yan musulunci su yi karatu nan gaba ƙungiya na so ta fito da wani tsari wanda za ta yi to da syllabus a kowace lokacin gamman ɗalibai su je su karanci wannan syllabus idan lokacin jarabawa ya yi yaro ya je ya ɗauki wannan jarabawa ya je wannan makarantar a shekarar farkon yaro ya je sai an wanke masa ƙwaƙwalwarsa wato abin da muke ce ma inturo to inturo na wannan makarantar shi ne a wanke ƙwaƙwalwarka da ƙur'ani sai ka haddace ƙur'ani shi ne da ka hadisi ƙur'ani ka ci intro ɗinka daga nan daɗa an san da ka hadisi ƙur'ani to daɗa bi aka so ga zama za ka iya kullum muna faɗa kuma kun gani a ƙasa duk yaron da yake hada da ko yake da kaso na kur'ani ko ya hada shi a ƙur'ani wallahi a duniya ba wani karatun da ke masa barazana wallahi babu shi duk wani karatu mai kima harakar abin da ya shahi nosin nosin harakar likitanci kuna ganin ɗaliban nan na ilimi mahaddarta su ne sahun gaba su ne suke cikin sahun gaba a cikin wayannan karanci-karanci su abin da ya shahi wato kramin su ba wani aiki ne gare su ba ba su da matsala za ka iya ba yaro minti talatin ka ce ya je ya haddace maka shayi hudu sai ya baka wannan shayi hudu cikin minti goma akwai wani yaro ana ce masa abdulmalik akwai wasu ɗaliba ta ma ana ce masa ramlatu sun je a jihar kano wayannan ɗaliban sun ɗauki jarabawa aka nuna musu cikin awa kaza Abin da ake so su ba da shayi shayi hudu wallahi yaran nan kamin wannan lokacin suka ce azu sun kammala kawai a zo a gwada su yaran cikin shekara daya sun hada shi alkur'ani cikin wata bakwai abdulmalik ya hada shi qur'ani yanzu yana da yana a zai dawo gida wannan ɗaliban ramlatu ta hada shi qur'ani kuma malam har da ba irin wai har da sunan har da ba har da wadda malamai masana za su jijjiga masana ƙur'ani su ɗauki ɗalibi su gwada shi kuma a tabbatar da ya hadarci wannan ƙungiya mai albarka tana amfani da wayannan kuɗin wajen wato kulawa da har da ƙur'ani ta matasa yasa da gaya muku harkoki ne na sadakatar jariya duk wanda zai bayarwa ya ɗebo da yawa Allah shi azurta mu da yi Allah shi kama muna yan uwa masu albarka idan mun dawo ga darasin da nake magana shine na kyauta niyya abu na biyu a wannan rana ada'u salatul eid shine yin sallar idi yanzu abin da yake gaban mu nan da yan daƙiƙai, nan da minti goma sha biyar za mu gabata a zo a yi sallar idi ita sallar idi nan tana daga cikin a azamin sha'irar islam mafi girman alamomin musulunci Allah ya ce fasallin rabbika wanhar hadisi ya tabbata daga umma adiya Allah ya kara mata yadda tace amara na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya umarce mu sallallahu alaihi wasallam an nagruja fil idaini mu ita zuwa sallar idi kenan mata na zuwa sallar idi ba wai maganar maza ba har mata na zuwa sallar idi har mata masu haila an ce su sallar idi domin su yi tarayya da sauran musulmi a wajen addu'o'in da ake yi su yi tarayya da musulmi a wajen samun gafara yau Allah zai baje kolin gafara yau Allah zai baje kolin rahama yau Allah zai baje kolin wato albarka kowa gwargwado aikinsa gwargwado abin da zai iya samu saboda haka yan uwa ka yi ƙoƙari iyalinka ita ma ta zo wannan wurin ka samu gawara da rahama gun yan mata zaurawa duka an ce su fito har manzala ya ce wanda ba ta da hijabi tari hijabi ga 'yar uwarta domin ta samu wannan alkhairi sai dai mata da suke cikin lalura yi kokari su tsaba cikinsu daban inda ba cikin masallaci ba su ware wuri na musamman su zauna suna jin sautin sallah suna jin addu'o'in da ake yi shehun islam ibnu Taymiya rahmatullahi alayhi yake cewa salatul idi min a azami sha'irin wato ita sallar idi tana daga cikin mafi girman alamomin addinin musulunci shi yasa ake so in san samu in zaka iya in kana da lafiyar da za ka iya ka zo a ƙasa domin wannan fitowar daga gidanka zuwa masallaci wata alama ce akwai gwanin ban sha'awa al'umma na hitowa yankuna daban-daban a ƙasa sai dai ga wanda an lura ko wanda yake da nisa nisan da ya yi yawa to amma wannan ba ƙaramin alheri ba ne ana tafiya ana zikiri har a zo masallaci idan an zo masallaci ba wata nafila da za a yi kawai sai a zauna a ɗabakar da sunnoni na zuwa wannan akwai wanka da ake domin zuwa sallar idi akwai lursa hassan siyar sa tuwahi mafi ƙaunatuwa a gurinka akwai wani abin da ya kamata mutane su gano ita sallar idi ta sha bamban da sallar juma'a sallar juma'a su haɗe ga satuwa yi farare ko da tsafi ne ya zama na farare ne a sallar mi a sallar juma'a amma ita sallar idi ana so ka dibi na kasa akwati wayanda kake ji da su na zuwa gidan mai martaba eh na zuwa wato wurin taruka to irin su ake so ka zan kado ka babba ko ka ɗauko ka sayo su ake so sannan a tafkir ilar musalla ka zo da wuri alhamdulillah jama'a su yi ƙoƙari a wannan sallah al'umma sun ba da haɗin kai sun zo da wuri shi yasa <coughs> wayanda suke ta surutu suna maganganu ana saurin tayar da sallah gyara ake so a yi in ba ta yi tsaye ba ba a gyara idan aka ce an sa lokacin ta da sallah ƙarye tara saura kwata aka ce to sai tara za a tayar kamar an ce shi yanzu wanga da ya zo takwas da rabi ya aji ayyukansa ya zo yana da gurgula gabansa idan ka tsaye da shi ba zai ji daɗi ba shi kuma wancan kamar ka ce gobe ya ƙara bakara saboda haka da lokaci ya yi kawai in ya zo a tsamu tiyata da sallah wanda addini ya dama ya ajiye abin da yake ya zo ya samu addini muna ganin wasu taruka da muke yi muna ba lokaci kulawa ta musamman Allah ya sa mu dace magabata sun kasance da sun yi sallar subahin sun hito zuwa sallar idi wani tun da sallar subahin ya kama wurin da zai yi sallar idi Allah ya sa mu dace sannan ana son kabarbari ga hanya ta an ta za a komawa hanyar da aka zo kuma ba ita ake so a koma gare ta ba daga nan sai abin da ya shayi al-iktaru takabir yawai ta yawaita bari mun sha wannan magana har sigogi na wayannan kabarbarin mun yi ta yanzu daga nan sai zabul udhiya liman istada yanke dabban layya da zarar liman ya zo aka yi sallar idi aka kare za a samu tawaga a raka shi idan aka raka shi a gilma masa dabba su sanayya ya yanka idan ya yanka yana koya mutane kowa ya koma gida ya yanka tashi daga nan da kowa sai je yanka tashi laye tana da matukar muhimmanci har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda baya iya layya yana da abin layya kada ya kusanci masallacinmu saboda haka yan uwa muna kira gare ku ko yanzu ba a makara ba yau inna yanzu na Allah ya kado maka abin sayan dabba na nan cike da raguna cike da shanu cike da tumaki cike da raƙumma na nan cike in ka je sai ka darji eh sai ka darje abin rabo ne ko da kuɗin ka sai da rabonka ga raguna nan kala kala ka ɗibi iya abin da za ka ɗiba ga sunan kada mutum yana da abin layya ko wani ya baka dabba layya wai ka ce wai bari ka sai zuwa ka sai abinci Allah shi ke bada abinci duk wanda aka ba wa dabban layya don yayi layya to layya ta zan wajibi gare zan maimaita duk wanda aka ba dabban layya layya ta zan wajibi gare in bai yi ba sai Allah ya mai azaba duk wanda aka ba kudin sayan dabban layya kudin nan suna sayan dabban layya ya karkata su wani wuri layya ta zan wajibi gare irin su ne manzo Allah ce kada su kusanci masallacin ka wake da cewa to ai ni ba da abinci duk shekara ga waka kishe ka tsakaninka da Allah wace kishe ka wallahi wanda ka kishe ka shi zai baka kawar a ba mutum kujeran makka ya ce bari ya juya ya yi wani wuri ya yi gida ko ya yi wani abu ba zai raba ka da talaucin ba ka je ka yi layya muhimmancinta wallahi ba karami ba na ji wani na sallama zan zo zan dawo gurinka muhimmanci layya ga gida inda adda family ini ce mai family mutumin da adda mata ɗaya yana da ɗiya biyu gashi su nawa su hudu wallahi malam yadda za ka kamanta su in ba su ba kamar an yi mutuwa gidan nan in ka shiga za ka kawo an yi mutuwa matan nan dai ba ta ina za ta takarta ba ɗiyan nan ba sai ina za su saka su ba Ba shi mai gidan da cije ka so ka yi magana na na ba da ansarta to alhamdulillah eh eh malan Allah zai ba shi abinci ba shi dabbar layya wa ba shi dabban layya ba ku ba na ansa ba ba Allah ya ba shi dabban layya ba shi zai ba shi abinci nahadu na nahadu narzuqukum wa na nahadu narzuquhum wa iyaku wai duk ba gane ayar ba malan da sutura da gida da abinci da mata Dun na Allah ne wallahi na ga wani matashi ya jima yana tsawon gwamnati kawai ranar sai ka zai invitation ya ce malam an sara da aure na nace Allahu akbar Allah ya ga dama lokaci ya ba baka mata duk in lokaci Allah ka horewa abinda malamai suka ce layya tana zama wajibi kun ga asalin layya sunna ce mu akada. ko sunna ce musta'abiya amma akwai sada za ta zama wajiba suka ce duk wanda ya sai dabba yace hazihi udhiyati wannan dabban layyata ce sun ka ce layya ta zan wajibi in ma dabban nan aka dauke ta ko ta salwanta da kanta in yana da hali ya je ya samu wani abu ya mai gurbinta don laye ta zama wajibi gari suka ce ko kuma ya ce na yi alwacin sai na yi layya ko kuma wani ya ba shi dabba ya ce ga shi nan dabban layya ta ce yanzu jama'a mutane ana ba su dabbobi wallahi malam wani tunan inda aka ba shi ya sayar to da ka sayar mai kazan ka ba ta ci gaba bawa Allah ga ya je ya sayar rago mai tsada ragon dubu ɗari biyu kai ko ka je ka sayar dubu ɗari da hamsin yasa akwai wani mutum mai hali yakan dibi wayanda a talakawa ba su iya layya sai ce to da Allah inda ya sayarwa za ka yi ni ka sayar min sai in ba wani inda ya sayarwa za ka yi don Allah ka sayar ma saboda baya jin daɗin ya ba mutum dabba sai je ya sayar Allah ya taimake mu da haka yan uwa masu albarka diyar kuke tsammanin layya ta wuce inda kuke tsammani shi yasa aka ba ta kusan ranaku don a yi yanzu wannan rana ce ta layya gobe ma ana yi jibi ma ana yi gasa ma ana yi kai har yanzu fikin ka bai kawo ka gane dalilin da yasa shari'a ta bada lokaci isashe ba amma kuma wanda ya yi yau ba da su guda da wanda ya gobe ba sai dai in wanda ya gobe bai da hali Allah ya muke mu mata ku dinga yi kuna da kudi kuna da kudi kuna adashe matasa samari kuna da kudi kuna da wayoyi hannunku wani ya rike da wayar dubu ɗari biyar ka je ka sai da wayar ta dubu ɗari biyar jiya muke magana da wani yaro nace yanzu waye ga tana nawa yace wallahi baba ko ba aso wayan nan da agari tana dubu hudu da hamsin ko ba aso to dubu kaje hudu da hamsin ka je ka sayo ragonka na dubu uku kai da ka sha mai eh ma ka ɗauki dubu da hamsin ka sayo ƙaramar wayar ba ma ƙarama ba mai aiki wadda gwargwadon abin da duk haka so za ta yi amma social media cro na sakataren media da jihar kebbi tana yi ta ɗari da hamsin ko ba ta yi to ya ce tana yi ta ɗari da hamsin eh mutum ya sai tuwayi masu tsada matasa ka sai kaya na kusan dubu ɗari da hamsin ko in aka ɗauke ka gaba ɗaya an ka ɗarwaye shi aka yi total ka iya haɗa dubu ɗari da hamsin ko dubu ɗari biyu amma ba ka iya sayan ragon dubu ɗari da hamsin jama'a ana samun ragon ɗari dubu da hamsin ko ba a samu a shekarar bana ta nawa to ai ta mutum ya samu yan tsoma da ya sa ya je ya sa sa dubu ɗari da hamsin ya yi layya wato ƙasar na hayar samari ba su gano ba in gaga saurayi ya yi layya to budurwarsa sai ta samu sakara a wasu budurwarsa wani ma bari ya kai sai na cije ya yi layya akwai na cijen da ya lai tun rago na bisa wuta wallahi yaro mukul mukulin hada ma ya ɗaya kafar rago ko da aka zo ya aka yace ba bayan sadaka da ita yace ban gane ba yace ai ka san ba ana so shi na malayya a raba shi gida uku ya ce to a yi sadaka da ɗaya bisa uku ya ce to a ba yan uwa ɗaya bisa uku ya ce to sannan gida su ci ɗaya bisa uku ya ce to to ya aka da yawan gani ya ce to ni ni ɗibi kawa guda saboda al'ada ce da ɗabi'a irin tamu ta matasa mutum na aika ma wanda yake bida aure kawa shi ne na aikata kawa kaga wannan yaron bai san ciwon kai ne ba ya zama wai nan kusa kai da ya kamata ka sai mata cije na rago ka sai ma tsohuwa rago ka saya wa kanka in ka ga budurwarka kuma kana iya saya mata wannan ganin damar ka budurwarka ta proposal budurwarka ce eh in yau ta ji ba da sonka sai ta ce ba da sonka a buga a buga ta ce wallahi ba kai mata kenan sai wani ya zo a baki ta ce ba ta so ta gaya mai yanta ba da so sai wani ya zo ya aura to Allah ya sa mu dace kada Allah haɗa mu da irin waɗanga ɗiya ƴan sa'o'an suka abin da ya shahilayya malamai su ta magana a kula da dabbobi lahiyayyu a kula da shekarun dabbobi a kula da lokacin da za a yanke dabbar yan uwa abu na biyar wannan rana ana son tawsi'atu alal ahli yalwanta ba iyali wa idkhalu surur alai da shigar da farin ciki ga iyali rana ce ta yalwanta ma iyali da duk abin da zaka iya yalwanta musu rana ce ta shigar da farin ciki ga iyali da duk abin da zaka iya ta musu da shi kai kokari kai wannan a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyamu tashrik ayyamu akalin wa shurbin wa zikrillah wayannan kwanaki kwanaki ne na ci da sha kwanaki ne na zikirin Allah idkhalus surur ala al-aulad ana so ka saba diyanka horin ciki eh al-ihsan ila az-zawja wal aqarib kyautatawa zuwa ga matarka da danginka sannan izharul fard izharul farhi bayyanar da farin ciki da wannan abin sannan na daga cikin abin da ya kamata a kula istinabul ma'asi wal munkarat a nisanci saba ma Allah irin wannan rana zunubin wannan rana ba ɗaya gida kowace rana ba munkarat ana abubuwa zinance-zinance yara matasa na wasa da ƙarhuna suna halaka ɗayan mutane wanda ya kamata jami'an tsaro su ɗauka ƙwarar mataki game da masu yin a da ake ce masa wayanda ke eh, saba dokoki Allah ya samu a kai minti to masu yin saba ma dokar titi eh masu sawa madaukar titi hukumomi su ɗau mataki a baje 'yan sanda da jami'an tsaro kan titi duk wayanda ke wuce iyaka ga gudu za a ɗau mataki yara matasa iyayensu sun saya musu mashin mai sola wannan mashin baka majin kuka ne wallahi ma da sai je ka ji ɗaya taya ta zungure ka dararan sai ga jaron ya ce babu ka ya haƙuri wannan ma mai mutunci wallahi wani yaro tsoki ma zai ta kagani gani ko kwa zo kan titi kuna hana mutane su shakata da haka don Allah a ɗau mataki kuma a ɗau mataki gaba da gurbin mutane masu lalata tarbiyyar 'ya'ya suna zinace-zinace da su masu shaye-shaye suna koya ma 'yan mata yanzu har 'yan mata ana koya mu shaye-shaye wayannan manya-manyan jikunan tika-tika da kake gani ga 'yan mata mai yawan su duk akwai kayan tsoce-tsoce ba wai kayan tsoce-tsoce na daɗi nake nufi ba irin susuwan nan susuwarin malam da ake magana to an ce lokaci ya yi abin da na karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi ya yi muna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh